ورحمة الله وبركاته yau muna yini na bakwai kenan ko ga wannan wata mai albarka na ramadan hijira 1442 wanda ya daidai da 19 ga watan hudu na 2021 a wannan masallaci namu mai albarka wanda aka fi sani da ashek abubakar mahmud guni da ke garin mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro muna karatun alkur'ani da tafsirinsa domin neman albarkar ƙur'ani a wannan wata mai albarka jiya mun gama suratul hajji yau za mu shiga suratul muminun insha Allah ta'ala sai dai akwai tambaya jiya da aka yi guda ɗaya ne ko biyu <clears throat> wanda muka ce sha Allah za mu fara da su yana aiki ne a kamfanin ledar siyo wata to idan suka siyo ledar ko idan ta zuwa irin kwaroron nan nata wanda ake naɗa ta sai su canja mata shi kwaroron da ake naɗawar wanda ya fi na da nauyi idan wannan zai ɗauki nauyin giram kaza to idan suka naɗa masa wani ita ce dai da amma za su canja mata abun naɗawar don ta ƙara nauyi sai su rika sayarwa da masu siyo wata kenan a madadin inda za su siye ta naira dubu biyu da zai ta ƙara nauyi nawa za su saya za su saya kamar da biyar misali sakamakon ta kara nauyi ko ba na abu ne ya janyo canja mata wannan abin kwaroron da suka yi wai wannan ya matsayin wannan babu ko shakka alhush ne domin abin da ya kara nauyin ai ba laidar bace wancan abin da suka canja ne kuma me dalilin canjawar yadda suka sayo ko suka yi shi su sai da shi ma a yadda ya ce da halinsa in ka ji ana ayi kaza kaza akwai yaudara ciki annabi ya ce man na. falaisa minna annabi ya shiga kasuwa ne ya ga mai sai da kayan abinci mai au sai annabi ya zira hannunsa a cikin gero ko dawa ko masara sai ji can kasa alamun ruwa sai zaro hannun sai ce ma haza ya sahiba ta'am me wannan yace asabahu balal ya rasulullah ruwan sama ne ya same shi ba laifi na bane yace me yasa baka bulluko shi sama kowa ya gani dan ya san ruwa ya same shi ba man gashana falaisa minna anan ne annabi yace man gashana falaisa minna wanda ya mana algush algish baya tare da mu ma'ana citimanil aidi boye aidi ko kuma yaudara wallahi mun karanta a tarihi sunan wani bawan Allah Ali ibn al fudayl ibn Iyas yaro ne matashi Allah ya azurta shi tsoron Allah har ma ana ce mashi kasilul Qur'an Qur'ani ne ya kashe shi ma'ana ayoyin Allah in ya karanta faduwa yake su ma saboda tsoron Allah har wata ran ya karanta Qur'ani ya fadi ya mutu ne ake ce mishi katilul qur'an ali ibn al-fudail ibn iyas yana au shinkafa yake sirwa da gero da masara duk sanda ya zo za a sayi shinkafa sai ya dauko kwanan awon ya dauko dasta ya sace goge shi ya goge shi ya goge shi sannan ya auna in wani ya zo saya ma sai ya sace ɗauko dasta ya goge ya goge sai baban shi yake tambaye shi wai kai ne hikimar haka sai ce baba ina jin tsoron kar na auna masa da ƙurar da ta hau kai ta hanya don kar ya ƙara nauyi da ƙurar da ta hau kai don kada Allah ya tambaye ni sai uban ya ce wannan aiki naka ya aliyu wallahi ya fi mutum ya je aikin hajji sau saba'in wannan tsantsenin da kake yi ibrahimu taimi ibrahimu taimi ɗaya daga cikin magabata ya zo zai sayar da raƙumarsa raƙuma duk wanda ya zo saya sai ce abinda ya sa zan sai da ita idan na tatsu nonanta ina jin ta ne min gishiri gishiri don karkace ban gaya maka ba ne illarsa dole ya faɗi illarsa ban sani ba ko ka in ka saya ba za ka ji gishiri gishirin ba saboda ka ta haram suna jin tsoron suna tsantsini suna suna suna gudun shubha su me yasa mu ba za mu rika kwatantawa ba kawai karin 500 din nan kake hangowa in an za a saya 2000 yanzu idan ya kara nauyi za a saya 2500 sai Allah ya kwashe albarkar abubuwa din wannan ba da ba ne tsakani da Allah Allah ubangiji ya shirya da mu sai tambaya ta ƙarshe ya ce ya ga wani masallaci idan suka yi sallar asuba sai ga baki ɗaya masallacin sai su karanta suratul mulki ya biyadihil mulku har zuwa ƙarshe amma da sauti ɗaya gaba ɗayansu za su karanta me hukuncin haka ni dai ban sani ba Allahu ta'ala alam kamata dai a ji a tambayi wanda suke cikin masallacin waye ba ku wannan fatawa me yasa kuke yi me ya dalilin ku amma ni a iya sani na ban san tana daga cikin zikirori na bayan sallar asuba da ake yi ba dan gwara-gwara irin hadisan da waɗansu malamai suka kawo cewa duk mai karanta ta da daddare aka ce Allah zai kiyashe shi azabar kabari man qara'a suratal mulki kulle Laila layla tunjihi min azabil kabar duk da wasu malamai sai magana akan ingancin hadisi din amma dai ya tabbata cewa surar ana kiranta alwakiya, almunjiya mai tsiratarwa mai kubutarwa daga azabar kabari ga mai yawan karanta ta na fata mun gane amma wancan hukuncin ban sani ba wallahu ta'ala alam Allah ta'ala ya samu dace za mu karanta suratul muminun aya ta farko na'am bismillahir rahmanir rahim wannan sura ita ce sura ta 23 kenan ana ce mata suratul mu'minun wato suratul mu'minun asali mudafi ne amma mudafin ilahi bai aike ba saboda alam ne ya kamata ce suratul mu'minin ko saboda mudaf wa mudafin ilahi amma saboda alam ne proper noun ne nasa sunan yanka ne al-muminun akwai kuma sura al-kafirun to wanka zai ba za ka ce suratul kafirin ba saboda sunanta ne alam ne suratul kafirun suratul muminun akwai sura kafirai akwai sura muminai a cikin qur'ani da aka ce muminai kuma ya hada da musulmi ko ba sai suratul muslimuna ba to musulmai ma sun shiga saboda waɗansu kalmomi ne malamai suka ce إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع kalmomi ne in suka zo guri ɗaya to kowace za ta ɗauki ma'ana mai cin gashin kanta al-islamu wal imanu amma idan sun rabu to za su iya haɗuwa da inda aka fi yayi wallazi na amanu to duk mumini ma ya shiga ya yi wal musulmun muminai ma sun shiga amma idan suka haɗu a guri ɗaya to sai ma'anar islam ta fito ma'anar imani ta fito <clears throat> to Allah ya kira surori daban-daban duk da mun sha bayani cewa sahabbai ne tare da umarnin annabi al'amari ne tauƙifi annabi ne sa su kuma da umarnin Allah su suke ba su wa'annan sunaye ba don ganin damar su ba ma'ana annabi ya san ana cewa suratul muminun suratul baqara suratu kaza suratu kaza ba aikin sahabbai ne su kadai ba yadda za ku gane haka annabi sallallahu alaihi ya ce ku rika karanta suratul baqara a cikin gida haka ya faɗa karara domin shedan yana gudu tintin kau daga gidan da ake karanta suratul baqara fa inna shaytana yanfiru min albayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara ma'ana annabi ya san ana cewa suratul baqara suratul ali imran suratul nisa'i suratul kaza al'amari ne tauqifiyan ma'ana daga Allah yake daga annabi yake waɗannan sunaye sahabbai ne suka yi wannan aiki so da an ambaci sunayen surori da sunaye daban-daban gwargwadon irin kalmar da ta fito a ciki da kuma abin da ya fi muhimmanci a sa ido a kai sai a kira sunan surar da shi saboda wani abu da ke muhimmi da ake so a ja hankali a kan shi to Allah ya ambaci muminai a farkon surar ya kira ta da suna suratul mu'minun wato surar da ake kiranta suratul mu'minun surar muminai kuma ita ma 'yar madina ce irin ayoyin madina irin abin da suke koyarwa na jan hankali da mu'amala mai kyau da kyautata bautar Allah da yadda za a inganta alaƙa tsakanin bawa da ubangiji su ne abubuwan da suka fi karantarwa yanayin ayoyin kuma za ka rika ganin su wani lokaci masu tsayi za ka rika samun ya ayyuhal ladina amanu a ciki galiban surorin madina to don haka wannan sura tana daga cikin surori wanda suke aka ambace ta da wannan suna ita ma aya ta farko Allah ya ce qad aflaha المؤمنون باب شكا مؤمنين شابا مؤمنين سنسرا مؤمنين سرر بوتا داما كما أوسن سورة تقاري الله يا أيها فالذين آمنوا نركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون تبس ذاكو ربوتا ذاكو سنسرا أنا كما سأبنجي جيتي أي ما سنتنسرا مؤمنين Allah ya taimake su muminai sun rabauta muminai sun ci nasara kamar da muka yi bayani jiya duk mutumin da ya tsinci kansa a musulunci wallahi ya ci nasara ya rabauta Allah ya taimake shi ya zo duniya a sa'a ba a yi asarar haihuwa ba musulunci ka tsinci kanka a cikinsa duk irin ci gaban da ka samu a duniya sai ba ka tsinci kanka musulmi ba to ka yi asara ka yi wa duniya zuwan kare karoti ba rini ba matsa ka yi mutuwar kare a saura kenan babu wani ja Allah Ubangiji ya tsare mu Ubangiji ya ambaci muminai da kuma siffofi da dalilan da yasa suka ci nasara suka rabauta yace ce allazina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda a sallar su khashi'una masu khushu'i ne menene khushu'i khushu'i shine ruhin sallah ran sallah sallah idan babu khushu'i a cikinta to ba ta da rai kuma wani lokaci za ta iya zuwa an yi ta amma babu lada kamar azumi ne za ka yi kai azumi ya ɓaci ba amma babu lada ka ya kishirwa kawai ka sha yunwa ka sha kishirwa isa an ce a kishirwa sai ka ce alhamdulillah me yasa kishirwa kai saboda bai ka yi shi bi ma'anar kalima ba ba ka tsare jinka da ganinka da harshenka maganganinka wauta cin amana zagi a kasuwa rigima da fada duk ba ka daina ba to wannan kishirwa kai waɗannan abubuwan kuma su ne azumin su ne tarbiyyar azumin watakila kana azumi ma kana cin amana kana azumi kana yar makale kana tauye mudu kana zalintar ubangidanka shugabanka a shagonsa a gurin aiki wannan duk ba azumi bane azumi shine ya koya maka duk waɗannan sifofi to sallah kuma ita ma tana da ruhi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum zai tashi ya yi sallah to amma fa ba lada ɗaya ce samu ba idan muka tashi gaba ɗaya muka yi sallah a nan kowa da fasantas ɗin da zai samu wani zai samu annabi ya ce cikin goma zai samu kashi ɗaya wani kashi biyu wani kashi uku wani ya ce har ushiri wani rabi zai samu ya samu 5 over 10 kenan a cikin sallashi gwargwadon abin da ka hankalta gwargwadon inda sallarka ta tsayo. gwargwadon tunaninka inda ya tafi a sallar gwargwadon ladanka shi sa malam mai lahallari yake cewa wa man jala fikirhu wanda tunaninsa ya tafi yawo ana sallah sai ya tafi tunani ai gashi can a wani guri gashi can ya tafi kasuwa gashi can ya ina ne kuma yana sallah sai sai na kasa sawabuhu to ladansa ne ya tawaya amma sallar shi ba ta ɓaci ba na fata mun gane abinda ake so shine idan ka tada sallah tun daga Allahu akbar kai iya kokarin ka kai yaki da shedan tunanin ka zanto akan sallah tun daga fadin kabbarar ka rika tafakkuri tadabburi a kanta. ayoyin da kake karantawa fatihar da surar da tasbihin da kake yi duk rika shiga jikinka da kwakwalwarka da tuna girman Allah da tuna girman wanda kake tsaye a gare shi kabarinka tsayawarka a gaban Allah kiyamarka yadda za ta zo da irin ni'imomi da Allah ya maka da tunanin gafarar da Allah zai ma da tunanin wai shin sallan nan ma za ta karbi ko ba za ta karbi ba to idan sallah ta samu wannan tunanin in khushu'i ya kai khushu'i shine zaka ga jiki ya samu nutsuwa ana yin sallah a nitsai amma duk sallah da ba khushu'i shine zaka ga jiki kuma harka yake amma babu nutsuwa ya zo cikin hadisi cewa yana daga tashin alamomin tashin alkiyama za ka je masallatanmu a yanzu la tara fi hashi an annabi yace ba za ka ga mai kushu'i ba babu kushu'i za mu karanto daga bakar hannasu mu sauka wallahi ba za ka ga kushu'i ba mutane ana sallah ana wasa wani yana duba agogansa wani yana duba wayarsa wani yana kallon agogan bango wani yana waiwaye sallah ake duk wanda ya shigo sai ka kalle shi duk mota da za ta wuce a kan idanka har sai ta kure, kuma sallah ake yi yanayin sallah ke na haka take duk sallolin mu illa man rahimallah sai wanda Allah ya tsare ba za ka ji kayi sallama ka ji ka samu canji kafin ka shiga sallah da bayan ka shige ta ba za ga bayan Allah suna sallah wallahi wani saboda khushu'i in za a yi awa nawa ana sallah ba zai damu ba yin sallar shine nutsuwarsa shine rest of mind ɗinsa shine kwanciyar hankali shi yasa annabi in ya gaji ko hankalinsa ya tashi sai ce a rihina bi haya bilal bilal da Allah tare mana da sallah mu huta Allahu akbar a tare da sallah mu huta duniya ta yi zafi sai an tare da sallah ne za a huta Aisha kuma ta ce kana idza hazzabahu amrun sallah in al'amura suka rikice masa an bata mashi rai sai ta da sallah ya shiga cikin nutsuwa kenan kama yanzu mu so muke yi maza a sallah ne mu huta kowa ya tafi harkar gaban shi kana limami yanzu kana ja mutane dogayen surori ya sai a tsane ka an daina zuwa masallacinka wai wani ya ja doguwar sallah sai da ya gama kuma ya tashi wai zai yi nasiha assalamu alaikum kowa ya kada rigarsa wai me yasa mutane suka tayi mace kai baka san dalili ba bayan ka riga ka ba sa mutane rai kuma yanzu ka zo za ka yi musu wa'azi to da haka kana son zaman lafiya wal asari ina a tsaye naka sai ku zauna lafiya ta isa wallahi amma za ka zo kai tayi kai tayi to tuwo ba ita ce a gamansu ba so da haka in sallah wato wajibi ne a cikin sallah shi zai sa wani lokaci in yi tasiri har kaga kana zubar da hawaye kana kuka a cikin sallah yaushe da ni da kai muka tuna lokacin da muka yi kuka a sallah ko kana daki ko a masallaci ko kana sahu kana zubar da hawaye a sallah wani ma na kusa da kai bai sani ba ka iya tuna lokacin da kai haka to magabatan mu haka sallar take a sai da aisha wata ran tana sallah tana kuka tana karanta yau bulas sara'ir yau bulas sara'ir yau matu ta jike jikinta da hawaye har hijabinta urwa ibn zubair ya ce na zo na same ta ina jira ta sallama mata magana ba ta sallama ba yi ta take yau bulas sara'ir yau bulas tana ta kuka ya ce sai na tafi gidan yayarta babata kenan asma'u ina zuwa ita ma na same ta tana sallah tana karanta suratu wadur wa kitabin mastur ita ma tana ta kuka inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barur rahim tana tamimita tana kuka yace na jira na jira ita ma duk ta jike ta da hawaye yaushe da ni da kai muka irin wannan sallah akwai daga cikin magabata wanda in yi sujjada ya tashi sai kaga gurin ya jike da hawaye gurin sujjada ne duk hawaye ne ya jike gurin ba tare ma da daga sauti wani ya ji ba haka za ka rika jin aninul bukha a ɗaya daga cikin sahabbai abdullahi ibn shekhin sai na yi sallah tare da annabi ito bi sadarihi azizun ka azizi mirjal min al sai na ji kirjin manzon Allah yana jiri yana bugawa yadda ka san tukunya ta tafasa a kan ruwa saboda tsoron Allah da kuka da annabi yake a cikin sallah duk wannan sakamakon kushu'i ne kushu'in zuciya idan wannan kushu'in ya ratsa mutum to ko a wajen sallah ko ba sallah kake ba imamu gazali yace a cikin iya ulumuddin sai ya zama sifa ma a gare ka duk inda a ganka an ga mai kushu'i mai tsoron Allah babu hayaniya a tare da kai ba ma a tare sallah ba a wajen sallah ma kushu'in ya nemi su tasiri arrabi ibn khusaim kamar da imam al-ghazali yake bana cikin iya'u har sai da ta kai saboda tsabar khushu'i ba a sallah ba fa ba a zo sallah ba tukuna idan ya zo gidan malamin shi abdullahi dan mas'ud sai yarsa ta ce baba wannan makahon ya zo gidanka ita ta dauka ma makaho ne saboda tsabar khushu'i da nutsuwa da yadda yake rufe ido da kankantar da kai ita ta dauka makaho ne to ina ga in kuma ya shiga sallah urwa ibn zubair ai mun karanta tarihinsa sanda za a yanke mishi kafa lokacin da ya hadu da tetanus ta shiga al'akila za a yanke mishi kafa aka ce to za a bashi sunmu za a yi mishi kamar allura a yanzu a ce hankalinsa ya gushe sai ce a'a ba zan sha wani abu na ku ba hankali na ya gushe ba ku bari sai na shiga sallah sai ku zo ku yanke kafa in ya shiga sallah sai a zo a yanke kafa da zarto wallahi da ita da sallah ana gama yanke wani ne yana kan kun ba a sallah ba zai samu nutsuwa da za a yi yanke mishi ba. da Allah duk wanda ya kalli sallolin masu duk yan kwaya kwaya da kullum su ake yi maza a ciki wallahi da za su samu cikin sirri babu kuwa wata sallar man kai ta sai sarka cikin kana baka hanya kuwa ko dai an je ba da faradi ne kawai fatiha ce kafin ka kai da shi har ya shura ma gaba daya inda za a sanar da maka kamar yadda kusa da kai da Allah wani sura na karanta ita wanda aka yi maji na mamanta tambayi wata ma wata sura a karanta ya manta ko da ta hankali mu a kan da kyau mu da wani mu ke kawai mu sallar mu ba da farabi mu ajiye nauyi da ke kanmu amma malamin suka ce akwai waɗansu sabuwa. da za su iya taimaka maka wajen samun su shuri a sallah ana kiran su aljariza aljariya wanda za su janyo maka to sai ka yi su wasu kuma ka kautar da su idan ka kautar wani na daga cikin sabuwar da suke janyo su shuri a sallah jin tsoron Allah kafin ka shigo sallah idan ya zanto kafin ka zo sallah ka yi wani abu mara kyau ko cin mutuncin wani ko zafin wani ko wani kada ka je gidanka ka wulakanta tashi ko ka yi mutuncin makwabcinka ko ka zalunci matarka ko ka yi wa ka rashin mutunci kuma ka taho masallaci kana so ka samu kushin suka ce wallahi ba za ka samu man kana آخر عهده قبل أن يقوم بين يدي الصلاة معصية قدمها كلا أن يدين المشرك kafin ya zai tsaya a gaban Allah ya yi wani siniri daga kan wani ne jin zarto sai wahala ya samu tsoron Allah na fata mana gani sai idan sun sun kafin garo sallah a nan ake samu shi a nan ake rasa shi sannan kuma da shirya wa sallah kafin ka ka sani za ka je ka gana da Allah an jima saura minti ashirin ka gama shiri ka cinta ka yi alwala ka yi tsafta ka yi aduwaci ka canja kaya saboda ganawa da Allah ko da mutum mai sai da na tun da alwala ake gani jikin da ya fara canjawa yanayin da ya fara canjawa wani lokaci har ya fara hawa a sai me ya faru da sai lokacin ba da amana ya zo za mu kai mutum a cikin Allah ba mu sani ba zai kore mu ko zai wasu da mu tun daga alwala an fara gudu shi an yi wa Allah tsafta an yi wa Allah kwalliya an sa mu turare an zo masallaci da wuri an yi nafila tun kafin a da sallah a nan ake samun kushe sannan karka da wurin da yake mai zafi ne ko mai tsananin sanyi ka sai za ka tsalla a wurin wanda zai sa ku shirin da yake ko kuma ka je wurin mai ɗaukar hankali kamar yadda annabi ya yi sallah da wani ga a cikin sa ta ja masa hankali an bi janiyar wato abi Abuja abu jahar ya ba shi wata riga mai askata mai kaza mai kaza annabi an hankali ta ta ɗan ja hankali yana gama kallon shi ne sun shi a mayar a karɓo mishi wanda ba ta da gari komai domin ɗazu ta an shagaltar da ni a sallah ta hadisin na cikin bukhari ma'ana har kullum da za su sallah ta su ba su abubuwa na jan hankali ga duman nan da muke sallah kan ta in san so ne bai kamata mu sallah kan ta domin da duma ce kana sallah ga hoton masallacin maka ga hoton masallacin annabi kana yi kana kallo kana tunanin wannan masallacin duk tunanin ga ya tafi wani yana kallon abokan gaba wani ya kunna waya yana akwai wanda yana jin labarai sai ya kunna inda ranka da ya ji labarin cin san saurara kuma yana sallah ko ana faɗin wani labarin ne? so ake komai da kake wayar da kake gaba da yamma ba za a kake ba a sa ta a salin gaba da amma sallah ba a ta da muhimmancin ma da za mu sa ta a salin waya wallahi ba ta da wani matsayi ana sallah ana ta wa kila ma mutane su tashi a masallaci ya za a yi samu shi ko da haka dole sallah na sai an shirya mata sannan ka rika sanin tadabburi da ayoyin da kake karantawa kar ka yi taruki kawai ai na san da tsogon lawa zai zan karanta ba shin ya saba a yi kokari ka karanta wadansa ayoyin da kake tunanin in ka karanta kana sanin ma'anarsa za ka kara maka tsoron Allah ko suna magana kan kabari ko a kan kiyama ko a kan muhimmancin tsoron Allah ko wani abu yi kokari ka kawo ba wa kawai na san kawai na saba da na tayar kai kun wannan su ne ba an ce ba ta ba su ba ne amma sabo ne ina ba ta mun gani tasbihin da take yi da addu'a da mutuwar da a sallah duk tana kara maka kuma wani ya zo gurin annabi ya rasu Allah kai mun wasiya annabi ya ce idza kunta ila salatika fasalli salatan muwaddi'in idan ka tashi za ka yi sallar mai ban kwana da duniya mai jin cewa da wannan sallar wani sake yin mutum to idan muna samun kusur a sallah shine za ta yi tasiri a cikin mu da mun tashi za ta hana mu za ta hana mu cin za ta hana mu cin amana za ta hana mu duk wani aikin sa inna salata tanha anil fashari wal munkari lalle sallah tana hana alfasha tana hana munkari da bai amma irin wannan sallar ta mu yanzu babu shakka ba ta da tasiri illa kalida dole sai mun gyara dole sai mun tsoron Allah muna neman wannan sifa qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi masu khushu'i nutsuwar zuciya da halarta girman Allah cikin zuciya cikin sallar shi ne ma'anar sannan duk abin da zai sa mutumin ya tafi a kusan shi annabi ya hana shiga sallah kana jin ba haya kana jin fitsari kana sha'awar abinci an kawo abinci shi sa hatta sallar nan da kuke tayarwa ana kiran magariba da shan ruwa a tayar wannan ba daidai ba ne baka sha ruwa ba hankali ka bai dawo da ke ka wuce ka ce kawai an tarin kan ai ko a maka ana ba da akalla minti goma minti sha biyar to amma ban sani ba masallatan ko tsabar imani gani wallahi kana shan ruwa sai ka da ikama kamata yi ka ka abinci sosai sannan amma kana sai da nufin ruwan goma abinci kuskure an kira ta kan ba da minti goma kuma minti sha da saurin da ake ko ba haka wani tsakanin da Allah sau da haka a maka ba ta kan sha ruwa an da suka fi mai amma yanzu hankalin ka zai dace ke gaba an tada sallah ko kake da liman ya zarar ko sallah sai ma ka sai ka gaje ko ba ka ce wani ba ka saboda kana so ne da kake taruwa to annabi ya idan abinci ya zo ma ka tsaya ka ci abincin amma ya ce maka kirki to dan ne ba za mu rika la'akari da ne ba duk saboda muhimmancin sallah to a ce ayi cikin nutsuwa kawai kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashifun to ga wata sifa kuma da Allah ya faɗa ta gaba wanda za ta ce maka na'am والذين هم عن اللغو والذين هم عن اللغو مؤردون sifatu ta biyu su ne waɗanda game da lagau suna kauda da kai suna bujirewa ne lagau lagau da ƙauli wa lagau da duk wani mugun zance wanda muka ce mai azumi ma mai kamace shi ba ko baya azumi duk wani mugun zance na basa mara kyau zagi cin mutunci zagin jama'a ba za ka same su suna yi a ƙarshen su ba sannan a aikace lagawar ta yi wani guri mai can ana kaɗe kaɗe ana biyiri ana shirme ana sabo an haɗu da ɗan mata da ɗan maza ana tarama ba za ka ga mumini mai imani tsarin ta ne mahajjin alƙur'ani ya zo gurin shi ma kallo ba wa za ka gani a gurin duk ire-iren su ko ba ka bane da an ga wuta da ya ta kuma a cikin suna zuwa nan gurin to kai ne kawo kan kai da ba ustazin ba ko ba haka bane a ce kai ustazi ba gurin zuwa ka bane gurin wannan zai na zuwa ne lagawi mu'ridun su ne game da lagawi su za su kauce duk gurin da aka ce ana yi dan Allah za ka ga ustazi a gurin gurin ustazi ne gurin gurin hadisan Qur'ani ne to in sun zo ne ake ce ustazi nan ba gurin zuwa ku wato kai da ba misali da ya halatta ka ce ya misali ne mai aka haramta musu zuwa ko ba haka bane to wani shi ne lagau lagau abin da bai kamata a zama mutumin kirki ba a wurin bai kamata ba ma'ana yanzu ko fati ake yi a wurin haka ce fati har bai kamata a zanta a wurin ba kaɗa-kaɗa ne ake yi da rere da sauransu da wasa da sauransu da shirme da ɗan mata da sauransu bai kamata a ce kana zuwa wurin ba wani shi ne ladau ubangiji ya faɗa cikin sifofin ar-rahman wa ibadur rahman allazina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama to a can ciki yake to kuma yana daga cikin sifatu wa idza marru bil lagawi marru kirama in suka wuce irin wayannan guri marru kirama sai su wuce cikin mutunci ko kallon gurin ma ba za su kai ba za ka kasance cikin masu mutunci ba cikin masu daraja cikin bayan Allah da rahman sai ka rika ganin kai ya halatta ka je gurin kuma shi wannan abin ba da kake gani kowa ya iya ba wanda zai iya shi iskanci ko ya iya da kake gani ba ko da zai iya ba wallahi ba wanda bai iya kawai ta bari ne saboda bai dace da mutumin kirki ba amma yi wani ustazin haka ce wani fuskanta ma sai ya ci ka iya wannan kai na kawai shi ma kake yi amma ya bari saboda tsoron Allah ya bari saboda mutum sai ka ɗauka wani aikan kawai ne kawai aikan kan da ne wa ba haka bane ku tambayar ustazin ku wallahi wallahi tsoron Allah ne sa ko da haka ka mutunta kanka ka girma kanka ba wani abu bane ka ji kunyar Allah madaukakin ka ji kunyar mala'iku ka ji kunyar sandar ma da kake daukar matarka kuma ranar kiyama za ta ba da shi da abin duk abin da kake akwai hisabi to da haka mu'minai na kirki su ne waɗanda amin lagawi mukhrijun game da mummunan abu suna kauda kai Allah ta'ala ya tsare na'am dole waɗanda kuma game da zakarsu lizzakati fa'ilun suna zakka game da zakka suna yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walam yamna'u zakata amwalihim illa muni al-qatr min as-sama walau lal bahaimu lam idan mutane suka hana zakkar su sai ubangiji ya hana musu ruwan sama daidai da makwallon ɗaya ba don dabbobi ba da ƙananan yara wallahi da ba a yi musu ruwa ba saboda da hana zakka musifa ce hana zakka tana janyo rashin ruwa tana janyo fatara tana janyo wato rashin ruwa idan kuma an yi ruwan babu albarka wurin da ake yin jami tari ko ake buhu ɗari zai ga an samu buhu talatin ko da an yi ruwa, ko da mutane ba sa zakka zakka tana maganin talauci tana rage rasasin talauci yanzu ga hukumar zaka da hukunci ta jihar kano mai girma gwamna ya ba da sarki ya ce duk wanda ba su ba da zakkarsu ba suna da dama ba a ce su ba ɗaya za ka ba da in kana ba da zarka miliyan uku ka kai hukumar ka kan huda miliyan ɗaya kuma ka karɓi da sai ka bayar in ba ka da rasit kana biyan zarka to ko kwangila ta ce ba za a baka ba a gwamnatin ce da kamfanin nuka da gidajen mai da bankuna da manyan masana'antu da 'yan siyasa da masu kuɗi kowa ya kawo da su yana siyan maka haka mutanen yan suke yi saboda talakawa suna nan suna zuwa kuma ba abin da za a ba su hukumar shakar marayu tsofaffi mara miji kullum su tulowa suke amma babu masu gudun kowa ya daya ne masu hali kamfanin nika masu ainihin kasuwa to yanzu sun fara aikin su mai girma gwamna ya gabatar da su sun fara kibiya suna ji wata gina mafi sa'a za su samu ainihin kasu mai yawa sai ga mutane da yawa su ba an ba su kwamfin suke su zo a ba su wannan zakka kila da ana ba da dubu ashirin ashirin kar kai mamaki da shi a rika ba su dubu hamsin hamsin idan da kuɗi to da suna ne an yi zakka da hukunci commission amma kuma yake cikin zakka ba komai babu komai a ciki to amma yi masa samu masu amana kuma ana ganin suna yi da yan jaridu suna ɗauka to Allah za a ga mutane suna bayar Allah ta ala ta sa to Allah ya ce mu'minai game da zakka suna zakka wallazina hum bi zakati fa'ilun sai ba su ga gaba Allah ya su ne waɗanda game da farkin su hafizu nan masu tsarewa ne masu kiyayewa ne maza da mata suna tsare farkin su ba sa biya ba sa luwari ba sa madugo ba sa duk wani abu na ƙarfi sun tsare farkin an tambaye masu Allah me yake kai sauran mutane wuta in ka gama mutum a wuta harshe yadda da farko mutane da suke kiyaye harshen su ba da harshen su ba su ne za su biya wasu ga wuta ma'ana sha'awar farki sha'awar harshe tana yawan kai mutane wuta duk abin da ya zo ba sai ka faɗa duk sanda kai sha'awar biyan bukatar ka ta haram ka je ka yi to dangane mutane za su shiga sai ubangiji yake ne illa ala illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru mamnunin faman ittaqa وراء ذلك فأولئك هم العادون إلا على أزواجهم سنة فرق sai ne kadai ala azuwa fihim matayensu na aure in mata ne mazajensu na aure illa ala azuwa fihim aw ba malakat aymanuhum ko da abinda su ta mallaka abin hannun hannunsu ta mallaka abin daman damansu ta mallaka sarriya haka ake so sarriya musulunci ya halatta masa mata hudu kuma da bayi sahabban annabi kakkab a tarihi aka ce babu mai mata daya dukkanin kaji wanda da ba karanta sahihul bukhari a cikin sahihul bukhari kitabu kasratun nisa babu kasratun nisa imam al-bukhari rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam daga sahihu dan jubairi annabi ya ce mafi alkhairin a mata wanda yake yawan mata ma'ana mai mata biyu ya fi mai mata ɗaya alkhairi mai mata uku ya fi mai mata biyu mai mata hudu ya fi mai mata uku alkhairi hadisi ne sai yana cikin bukari kitabun nisa'i babu kasratul nisa'i matan za ka ga sahabbai sahabi yana da mata hudu kuma yana da bayi bayi wallahi bayi guda goma bayi hudu bayi biyar wanda kuma duk sadaka ne me ya abin da ba a zuci ne. Allah baya son wayo da dabara saban Allah sai tak ba a so kallo tabawa haramun ne sai da sun san haka hanya mafi sauki kai ka yawaita mata ba karka ji tsoron komai misali mutane tsoron suke ba sa jin tsoron su kalla haram ba sa jin tsoron su haram ba sa jin tsoron su ji haram a waya a menene a intanet a tv za su kalla haram kuma za su gama da suke sha'awa amma su je ta aura kuma su ke ɗan tsoron ne tsoron yau da kullum kuma wallahi ko kai kaɗai ne baka saka rike kanka in ba Allah ne da na yi ko to da haka ba a jin da don biyayya sama inda ka zo zamanin sahabbai da kai mamaki to da muna da bayi kuma ba wannan zamani ba za ka rike bayi duk mutumin da ya yake ya wadaci da kai kariya yake wallahi kariya yake kawai ce yana jin tsoro ne ba na ko kuma ɗan boko ne ya boko ne so da ta amma yana da mata ɗaya dole sai ya kaɗi wata kuma yana sai ya kaɗi wata a titi yana to nisa ba maka ba kuma ana ya rama maka asiri za su iya yi So da haka karka ku da kanka duniyar karka ɗanci karka yi ka saba Allah ko da kallo ko da tafawa. Allah ne ya halatta maka ya san dan da ya fi ka sanin ɗabi'arsa madana ma sai shi tara lokaci guda ya auri mata goma sha hudu imamu hasan san ta ya auri mata guda saba'in ta sun yi aura dan jikan annabi sai na hussein. husaini ta sun yi aura a rayuwar shi kuma suka ce ko zai ta su miliyan za mu fashi saboda a haɗa dangi da shi ma mutunci dangin annabi banda bayan su to ala yi halin Allah ya ba ka rama Allah ya bude maka kofar amma in ka sa kanka tsoron talauci da tsoron gaza to kuma za ka iya saba mishi kuma wannan ka amince to da ka kai dogara ga Allah madaukakin sarki matakar za ka iya to kai karka ji tsoron komai Allah shine zai rike maka ko guda ɗaya inda ya rike maka ko Allah ba za ka iya zama da Allah ku ji ta mu da to yace sai dai matan su azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wa yana ba za a zarge su ba ba za a yi bilalin su ban su kai amma ba ma duk da gawar a zalika duk wanda ya nemi biyan bukatar ta ba ta wannan hanya da shi ba fa ulai ka humul adun wa idan kana neman yan ta'adda to su ne yan ta'adda su duk wanda ya nemi biyan bukatar ta ba ta wannan hanya da ya zama ɗansa ta wannan ya hada da ne halittun na biyan bukata da hannu isin na haramun bukata su sabiya ko kuma mace ta yi maza biyu a musulunci bai halatta ba saboda waɗannan hanyoyi ne guda biyu ras matanka Wani ji allah tsare mu allah kuma ya kyautu da shan akwai taimakon marayu da aka ce a sake tunatarwa duk shekara ana amfani da wannan dama a wannan masallaci akwai kwamiti da aka ware suna karɓar yadika da kaya ɗin sabbu ko shaddodi ko atamfofi suna listin marayu na cikin garin marayu gwadon wanda suka sani wanda ya zo hannun kuma iya abin da ke da shi ko kuma kuɗi na ɗinki ɗin suna zuwa su musu waɗanda suka rasa iyaye ubangiji Allah ya sa ga alkhairi da duk wanda suke taimakawa wassalamu alaikum wa